yau bakon cinwa muka samu zaka gaya mana sunanka da kungiyar da kake da kungiyar da kake representing to a batu na hana bara shi menene mm, hangen matasa akan wannan batu na hana bara to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu um, hajiya baraka uh, ni sunana sadisu salisu uh, kuma uh, da kika ce kungiya ina wakiltar uh, mafarka youth development initiative sannan uh, da kuma uh, gidan almajirai wanda uh, duka kungiyoyi uh, ne guda biyu waɗanda uh, zai mun wahala kwarai daga sai na iya ware su zuwa gida biyu domin mahimmancinsu akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i. a zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar mahimmanci wanda ya kamata mu tattauna akwai abubuwa da yawa da suka tattare suka haɗu suka tattaru a abin da ya shafi bara a takaice da farko za ki tambaye ra'ayina ra'ayina zan ce bara ra'ayina bai wuce ra'ayin abin da ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba to amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ce ga shi abin da yake da ya shafi bara ba so a ra'ayina zan ce kamar yadda na ce miki a bara addinin musulunci a baya goyon bayan bara to sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara ɗin nan tunda ko akwai sharɗai wanda in mutum ya riga ya cika su bayan da zai yi dole zai shiga bara amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan eh, shi wannan al'amari na bara za ki ga abu ne mai matuƙar eh, cin rai duba da yadda ita kanta tsarin ƙasar Ah, ban san ya zan saka shi ba amma mutane suna cikin wani yanayi ah, wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita ah, tana da alaka da alaƙa da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin akwai kuma uh, ishu na abin da ya shafi mutuwar zuciya wanda duk dai in kika duba za ki ga ya koma abin da ya shafi abin da ya shafi shi jahilci ɗin ko kuma rashin uh, samun wayewar kai da muke fama da shi Ƙungiyar ku wace irin yunkuri ita ke yi na ganin ta dakile wannan matsala? Um, dalilin da yasa na ce uh, su almajirai za ki ga uh, da bambanci da bararsu da kuma Uh, barar da waɗanda suka ɗauke ta a matsayin sana'a shine kin ga kamar a matsayina na wanda na taɓa yin almajiranci na yi bara amma ba kalar wannan barar kuma a yanzu haka bana bara ba ma na fatan wani ya zo ya yi bara saboda me ban ɗauke ta a matsayin sana'a ba na ɗauke ta a matsayin wani wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu ya samu abin da zai ci da zai wanke kayan da zai saka ya yi ta wanda <clears throat> wanda kuwa akwai wayanda tun lokacin nan tun ma kafin mamu almajirancin baras suke kuma har yanzu baras suke yi kin ga in kika zo kika hada su da wayanda suke yin ta domin neman abinci kin ga a wato zan ce su ba a yi masu ainihin wato adalci ba so da haka kamar yadda na ce akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su shine abin da ya shafi su almajirai shine gwamnati ta ainihin wato Uh, ta yi reformation shine abin da kullum muke kira shine gwamnati ta yi reforming din wannan system din na almajiri duba da cewar daɗewar da system din ta tana ana amfana da ita. Waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makaranta alkur'ani da kuma almajirai da suke bara kan tituna. um, abin da ya shafi uh, dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin uh, kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara uh, a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda uh, za a iya amfani da su uh, takaice zan iya uh, cewa akwai Uh, Profesa Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano ya yi uh, wato extensive research akan shi ainihin wannan ishu da ya shafi uh, bara musamman ma a a nan kwariyar birnin kano ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin a dakile wannan ishu na bara kuma na ji daɗi da kika yi maganar yadda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi su suna yin bara to sai dai shi ishu wannan na bara ɗin kamar yadda na ce miki ishu ne mai matuƙar a faɗin gaske wanda wanda yana da buƙatar tun tunda an yi za a ce an rarraba ita ma bara din zuwa mataki mataki ko kaso kashi kashi na ita wannan bara din kamar yanzu yanda kika faɗa cewa akwai waɗanda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara din akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincinsu ko kuma ɗan kuɗin da za su siya oman da za su wanki ko kuma wasu 'yan bukatunsu wanda ba su taka kara sun karya ba kamar uh, daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa a mutane suke yin bara wato uh, uh, talauci wato mutuwar zuciya abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a ƙasa wayanda mutum zai iya amfana da su to ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irin su duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin waɗanda matasa za su iya amfana daga gare su to amma kamar yadda na ce miki da yawan matasa ba su da wayewar sanin waɗannan damammaki sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa so wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole za mu ci gaba da wayar da kan mutane akan illoli na ita wannan bara ɗin, a duba da yadda da yawa in kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba basu san illar abin da suke shiga ba wannan shi ya ƙara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun ɗauki bara ɗin ne a matsayin sana'a. Baraka Bashir, dandalin VOA.